masu sauraron mu sashen hausa na muryar amurka ke magana kan mitoci 60 da 40 da 25 da da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon fm na boa afirka a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol fm duk a jamhuriyar ta nijar a ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a boa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata 16 ga watan oktoba ibrahim kalmasi garba ne da yusuf aliyu harande da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhaban da wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran To gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kisan wata mata ma'aikaciyar agaji da 'yan kungiyar Boko Haram suka kama a farkon wannan shekarar. Ana ci gaba da gudanar da binciken abin da ya faru da ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi. Ɗaruruwan mutane ne fararen hula suka gudu daga mahallansu bayan fada ya kacame a jihar Riba, Rare Riba da ke uh, Sudan ta kudu. Tokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da an kai hari kan wasu matafiya a jihar ta Adamawa. inda gungun matasa suka tsare hanya kai ga rasa rayukan mutane guda biyar. Yau take ranar abinci ta duniya amma a jamhuriyar Nijar ta leko ta koma. na ganin na kai shekara 60 amma ban taba ganin ruwa irin na bana ba wa gona duk tun mai da damman da ta yi bara in kana da mai 50 ga gona bana in kai 20 kai sa'a To Allah shi kyauta idan mun kada gane kuma za a ji cewa shugaban ƙasa na Akufo Ado ya kaddamar da wani shirin bunƙasa fannin man fetur na ƙasar. Mustapha Nasir ba tsari zai shigo da shirin noma tushen arziki muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kisan wata mata ma'aikaciyar agaji da 'yan kungiyar Boko Haram suka kama a farkon wannan shekarar. Ma'aikatar labarai ta Najeriya ta ayyana cewar yau litinin inda aka ce Hauwa Muhammad Liman mai aiki a wata asibiti da ke kusa da ƙaramin gari da ke babban birnin a can jihar Maiduguri tana aiki da kungiyar Red Cross. Liman da Saifura Kosa waɗanda ke ma ƙungiyar ta ICRC aiki su matan guda biyu sun mutu a lokacin da aka kama su a wani hari da aka kai. a ƙauyen ran a jihar borno tare da kuma alice kashon wata ma'aikaciyar kiwon lafiya da ke aiki a asibitin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kai agaji ƙarƙashin shirin UNICEF. 'Yan ta'addan ISIS ne tare da haɗin gwiwar 'yan Boko Haram suka kama wannan matan. Ma'aikata watsa labaran ta ƙara da cewar gwamnatin ta yi iya ƙoƙarinta ganin ta ƙwato wannan mata daga hannun 'yan ƙungiyar ta Boko Haram amma abin ya ci ana ci gaba da gudanar da binciken abin da ya faru da ɗan jaridan nan na amurka jamal khashoggi ta fannoni da dama da suka hada da kammala bincike bin diddigi da jami'an kasar turkiya suka yi a karamin ofishin jakatanjin saudi arabia da ke santambul yayin da shi kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yake kasar saudi arabia yake ganawa da shugabanni a birnin riyadh tashar talabijin ta Amurka ta CNN da kuma jaridar New York Times sun ruwaito cewar ƙasar Saudi Arabia na shirin amsa cewa an kashe ɗan jaridan a cikin ofishin jakadancinta bayan isar shi ranar biyu ga watan Oktoba. wasu rahotanni da ba a samu tabbacin sahihancinsu ba sun ce gwamnatin saudi arabia na shirin ɗaura laifin mutuwar kashaggi a kan kurakuran da aka yi a lokacin da ake gudanar da wani bincike a kan shi wanda binciken ya zama kurakuran da ba aka yi su akan gayya ba. ya zuwa yanzu dai kasar saudi arabia ta musanta zargin da kasar turkiya ta yi mata na kashe mr khashoggi tana cewar ya bar ofishin jakadancinta a ƙashin kansa ɗaruruwan mutane fararen hula sun gudu sun bar muhallansu bayan da fada ya kace kacame a jihar Yer River da ke kasar Sudan ta kudu a tsakanin kungiyoyin biyu da ba sa ga maciji da juna. Faɗan ya faru ne dubun dubatan mutane sun yi ƙaura daga yankin na yi a sanadiyar wannan rigimar da ta kaure tsakanin 'yan ƙungiyar Spilo da 'yan ƙungiyar NSF a ranar Juma'a wanda suka arce dai mafi akasarinsu duk mata ne da ƙananan yara sun samu mafaka a ƙarƙashin wata bishiyar mangwaro kusa da wani coci na episcopal ɗaya daga cikin matan da suka riga suka gudu kuma suka samu mafaka monica dudu ta ce ta ga gawawwakin mutane birgit a kwance a ƙasa a lokacin da suke ƙoƙarin barin ƙauyen nasu a ranar lahadi da ta gabata labaran duniya kuke saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington gundumar columbia amurka ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta ci gaba da ƙaƙaba ma ƙasar koriya ta arewa takunkumi biyo bayan yarjejeniyar da koriyoyin biyu suka cimma na samar da hanya ɗaya hanya da kuma layin dogo a tsakanin ƙasashen biyu yayin da wani yayin da wannan ke faruwa kuma shugaban koriya ta kudu moon in na ci gaba da kira da kasashen duniya da su janye wannan takunkumi da suka saka wa koriya ta arewa wanda ya ce tana ci gaba da kawo ƙoƙarin bayyana matakan na nukiliya sai dai kuma gwamnatin amurka ita kuma tana cewa Uh, kada a ɗaga mata uh, koriya ta arewa wannan takunkumi sai dai in har sun watsar da wannan shiri nasu na ƙera makamai masu linzami sai dai takunkumin na majalisar ɗinkin duniya da ma aka saka musu shine don don toshe musu hanyoyin da suke samun kuɗi da aiwatar da wannan aiki na makaman nukiliya. Firaministan Australia Scott Morrison ya ce yana tunanin amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma ɗauke ofishin jakadancin ƙasar shi daga birnin Tal Aviv ya maida shi can birnin na Kudus. Firaministan ya shaida wa manema labarai yau talata cewar yana tunanin ya goyi bayan shawarar Deb Shaman, tsohon jakadan ƙasar Isra'ila. shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a hukumance a watan Disamba, wanda ya ƙara wata wanda ya daɗaɗɗiyar al'ada ta barin Isra'ila da Falasɗinawa su yanke shawarar makomar birnin na Kudus. An buɗe ofishin jakadancin Amurka a Kudus a watan Mayu. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To za mu fara yada zangon ne a jihar Adamawa ta arewacin Najeriya inda wasu matasa suka kai hari kan wasu matafiya har suka hallaka biyar daga cikinsu. Ibrahim Abdulaziz gare ka. kamar yadda ma rahotanni ke cewa wasu 'yan ina da kisa ne da suka datse kan hanyar numan zuwa jalingo a yankin bali suka tare wata babbar mota kuma kafin ka ce kobo sai suka farma waɗanda ke cikin motar wanda aka akasarinsa 'yan cira ne da ke kan hanyar su ta zuwa taraba kuma bayanai ma na cewa kawa yanzu mutum biyar ne aka kashe ba ga waɗanda aka raunata da yanzu haka ma a kwaso zuwa asibitin garin numan domin musu jinya. wata tirela ne ta tashi za ta tafi yamma irin masu tafiya da ko kayan nan sai kayan suka bita suka tare su suka shi tsayawa suka bita har zuwa fashan suka tare su suka fara kashe eh, mutane a ciki eh. shine mutanen fasan suka tashi suka kwaci wasu da kyar aka kakkashe wasu kuma gawa biyar ne sun suka kashe to sarkin fasham ya aika yan sandan bidoma sun je sun ɗebo sun da tirelan yanzu haka suna numan kawa yanzu rundunar 'yan sandan jihar adama ta bakin kakakinta sp usman abubakar ta ko tabbatar da faruwar lamarin inda mako ta bayyana irin matakin da aka dauka. mun samu wannan rahoto na abin bakin cikin da ya faru a wannan hanyar da 'yan dangungun matasa su suka tsare hanya suka samu matafiya wannan hanyar suka ji musu rauni kai ga an rasa rayukan mutane guda biyar saura kuma sun ji raunuka suna nan asibiti suna karban magani a kawo da yanzu dai ababuwa sun koma yadda suka kamata don wannan oc na wannan outpost din da shi da mutanen shi sun kokari sun kai dauki a wannan wajen kuma su wayannan da suke wannan mugun aikin kafin iso wannan wajen da sun kokari da sun gudu bayan sun da sun wannan barna din to kuma abin da muke so eh, mutane da Allah su kara hakuri kar su kai fansa ma'ana kar su su je su yi ramon gai a wannan wajen eh, mu a matsayin na hukuma za mu kokari mu duk abin da ya kamata mu yi domin mu tabbatar da wanda suka wannan mummunan aikin nan an kawo su gaban hukumar su fuskanci shari'a kawai yanzu akwai da aka kama eh ba wanda aka kama amma muna nan za mu bincike kuma Allah da za mu samu biyan bukata muna neman wanda haɗin kan jama'a na kusa da wannan wajajen domin su taimaka muna da bayanai wanda zai kai mu kama wanda suka yi wannan mummunan aikin ba dai wannan ne karon farko ba da akan tare hanyar numan lamarin ma da ya sa masu ababen hawa da kuma 'yan sufuri ko kawa game da irin kisa gilla da ke faruwa a hanyar kamar yadda wannan dan kungiyar sufuri da ya nemi na sake sunan sa ya bayyana. shahada ake bi wasu kuma su ce ba su ba kaga bin matsala ne. kwanaki da ba dai wani ne karon farko da irin wani lamarin ke faruwa ko. eh kwanaki akwai wata homa bus direba ya tura ka jalungo shi ma an tare shi ana aka yanka direba aka su da mutum ya kan rage madan gwakwa kwata ne. ya mako dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto jami'an tsaro na ci gaba da neman sauran mutane shida da suka bace a wannan harin da aka kai wa matafiyan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahima daga Adama kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda ministan ayyukan noma na kasar Malam Albada Abuba ya jagoranci bikin zagayowar ranar abinci ta duniya a daidai lokacin da jama'a ke alhinin yadda aka kwararin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya amma kuma babu amfanin gona sosai Haruna Mamman Bako gare ka. Kamar sauran kasashen duniya jamhuriyar Nijar na tuna a yau goma sha shida ga watan Oktoba da ranar abinci ta duniya. Abin da ya sa ministan ayyukan noma na kasar cewa da Malam Albade Abuba a lokacin da yake wa 'yan Nijar jawabi bayyana manufofin hukumomin kasar ta Nijar domin kawar da karamcin abinci da yunwa. A Nijar wannan tsarin na 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar na shugaban kasa yunkuri ne na kare 'yan ƙasar da abkawa a cikin yunwa ko karamci abinci haka ma dama ce ga al'ummar ƙasar da ta noma abinci wadatacce tare da cin gajiyar ayyukan nasu wannan tsari dama ce ta bunƙasa albarkatun noma da ganin an same su a ko ina a faɗin ƙasar wannan ko domin kiyaye kowane ila'i abkawa al'umma ƙasar jamhuriyar nijar fa tana da ababe da dama a wannan fannin na neman raya ta da abinci wadatacce da sun ka hada da murabba'in eka miliyan goma sha biyar na noma daga cikinsu eka miliyan goma sha ɗaya ana iya yin noman damana da na rani a cikinsu haka ma da kwacin manyan dabbobi sama da miliyan arba'in da biyar a nasa bangaren Tahir mega wakilin fao cewa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da abinci a jamhuriyar Nijar a lokacin da yake karanta jawabin General Director na hukumar mai kula da abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya Graziano da Silva yana mai cewa. la a wannan shekarar ta bana ranar abinci ta duniya na zuwa ne a wani muhimmin lokacin yaƙi da yunwa da karamcin abinci yanzu shekaru uku kenan yunwa na ƙara haɓaka a faɗin duniya duk da shatata ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a cikin ƙasar ta jamhuriyar nijar a wannan shekarar waɗansu mazamna karkara na cewa ba su samu abinci sosai ba kamar yadda za ku ji daga bakin waɗansu manoman garin masalata a cikin karkarar da'irar birnin kwanni bana an yi ruwa amma da yake wani lokaci ruwa daban sauka abinci daban ruwan nan wani wuri gaskiya ba a samu wani abu ba amma wani wuri kuma inda an ka gyara aka sa taki wallahi abun gaskiya ya dan zo da matsala saboda kaga tudunni na farko dai tsutsa ta bata ci wanga ba ringin nan su kuma an yi shibka an shibka ba ta yi ba har lokacin ruwa suka zo suka yi yawa ko kasa lokacin nan ina ruwa ba su barin su tahi mamman salau shekara fa an yi ta kuma ruwa ni ka ganin nan ga na ganin na kai shekara 60 amma ban taba ganin ruwa irin na bana ba wa gona duk tun mai da damman da ta yi bala in kana da mai 50 ga gona bana in kai 20 yi sa'a an da kai da an wanda adadi sa bai adana ya adana wanda bai adana wanda ya canye gudaji ya canye abinci kan bai samu ba saboda dogon rani da an kai mana shibkar da mun kai ta yi tsayin jiran ruwa ta yi tsayin jiran ruwa har ta subuce yannan ruwa sun kasa uku haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na a amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Kuma gaida na kwanni daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu kada kasar Ghana inda shugaba na na akufa ado ya kaddamar da wani shiri na bunƙasa fannin man fetur na kasar Ridwan Abbas gare ka. kimanin shekaru takwas kenan da fagen man fetur kasar ghana ya tsaya cika babu wani sabon binciken gano rijiyoyin man da za a haƙo yawancin sabbin lasansin da aka bayar zuwa ga kananan kamfanonin kasashen ketare ne da nasarorinsu a fagen man bai taka kara ya karya ba ko kuma ma dai babu wani nasara din da sun ka taɓa samu tsarin ya mai da hankali ne ga binciken wuraren da ba a shiga ba a zancen binciko man shugaba kufado ya caji sun zartar da aikin da kuma kwamitin bayar da lasansa su hada karfi da karfe wuri daya domin tabbatar da cewar harakoki karkashin wannan shiri na farko na lasansin mai da gas an gudanar da shi da gaskiya da kuma kyau a bisa la'akari da nasarar sasanta rikici tsakanin ghana da cote d'ivoire kan mallakan wani bangaren teku da kuma samuwar zamanin tabbatar da hakkin rabon man petro shugaba kufu ado ya ce akwai damar make masu tarin yawa ga kasar ghana ta canza tafiyar hawainiya da ake yi a fagen binciken man ya tabbatar da bukatar haɓaka sarrafan gurbataccen man petro yadda zai taimaka wurin tallafa wa tsarin bayar da ilimin manyan makarantun sakandare kyauta ya ce ƙasashe da sun karibaci albarkatun man fetur da gasin su ne waɗanda sun ka gabatar da tsarurrukan karawa harkokin gabansu na tattalin arziki kima. We're not wasted on consumption. Muna amfani da kuɗin manmu don bunƙasa dama gare mu mu inganta abin da muke amfani da shi tare da rage tara wa kanmu basussuka shi ne ya sa muke zuba jari daga man zuwa ɗayan muhimman shirye-shiryen shirin ba da tallafi a tarihin ƙasarmu ne tsarin ilimin manyan makarantun sakandare kyauta. In the 2018 budget, 459 million Ghana CD. Kasafin shekara ta 2018 sidin miliyan 400 har da tara. kudin petro aka ware wa shirin na bada ilimi kyauta shirin na bada ilimi sakandare kyauta don tabbatar da cewar an yi rabon kudin man petro ga jama'a daidai wa daida ne amma ba a bar shi haka sa sagaga ya kare a cikin aljihun wasu mutane kalilan ba ministan makamashi fita amewu ya yi alkawarin cewar lallai aziman za a gudanar da tsarin a bisa gaskiya da adalci ridwan allah muktar abbas na hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan yanzu kan bari mu koma gefe guda Mustapha Nasiru Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin za ku ji yadda manoma ke yin hamdala akan yadda suka samu amfanin gona duk kuwa da matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassa na Najeriya. To alhamdulillahi damina dai bana za mu ci alhamdulillah ta yi kyau domin ruwa ya kai kuma an samu amfani. a can jamhuriyar Nijar ma manoman sun ci Allah maimaita. To gaskiya shekara ga ta bana alhamdulillah. Bisa ga harkar noma gaskiya sai dai godiya amma insha Allahu muna fatan Allah shi maimaita mana ya dogga shekara. A yi saurare lafiya. To madalla bari mu ɗauko shirin daga can jihar Katsina. inda abokin aiki na Nasiru Yakubu Binnin Yaro ya zanta da wani manomi a karamar hukumar Faskari akan yadda yabanya ta kasance a wannan shekara. Tunana Shitu Sani Faskari a jihar Katsina. To alhamdulillahi daminar dai bana za mu ci alhamdulillah ta yi kyau domin ruwa ya kai kuma an samu amfani. 'Yan matsalolin da aka samu shine kamar na ambaliya wasu gonakin sun ci ruwa an samu irin kankara din ta bata amfanin gona da sauransu to shine kawai 'yan matsalolin da aka samu amma mu a wajajenmu amfanin gona ya kyau sosai sosai Wani ne an samu damina mai ruwa mai albarka kenan a bana gaskiya ruwa ya kai sosai yadda ake so kuma damina ta yi halashi kuma ta yi kyau musamman bangaren hatsi akwai matsalolin da manoma sukan fuskanta musamman wajen fannin iri da kuma takin zamani da sauran abubuwa ko kun fuskanci irin matsaloli kamar na fannin iri da takin zamani da kuma maganin feshi matsalar kawai da ake samu a wannan bangaren shine ba a samun takin a kan lokaci wanda ita gwamnati take bada sai ta bada can cikin tsakiyar damina sannan ma wani ya gama amfani da taki din dan in ka ce za ka jira takin gwamnati ka yi noma da shi to gaskiya za ka samu nakas wajen amfanin gonarka inda za mu ba da shawara sai mu ce gwamnati ta rika ba da taki tun cikin watan biyu na sabuwar shekara zuwa watan uku ya zama manomi yana takin shi a hannun shi. menene kake ganin ya kamata manoma su yi la'akari da shi tunda an samu damina mai albarka ba to alhamdulillah da an samu damina mai albarka ya kamata manomi to kada ya ce tunda ya samu abu mai albarka ya ce bari in almubazzarantas a'a ya yi tanajin noman baɗi kuma domin ya ga an ƙara gunƙasa noma din ya fi kamar yadda aka yi a wannan shekara din. mafi akasari idan an samu damuna mai albarka aka samu amfanin gona kakan sami 'yan kasuwa da suka sai hatsi a hannun ƙananan manoma domin ɓoyewa wani shawara za ka ba gwamnati domin a kauce ma eh, irin wahalhalun da akan fuskanta yayin da aka shiga bazara ko kuma tsananin rani to a wannan fannin muna ba gwamnati shawara cewa da za ta iya shigowa a kasuwa idan kaka ta yi ta sai amfanin gona a hannun shi manomi ta aje can gaba kuma sai ta dawo ma shi manomi da shi a cikin farashi mai rahusa. To a can jamhuriyar Nijar ma manoman sun ce Allah maimaita duk kuwa da matsalar tsutsa da suka samu a farkon damana. kamar yadda shugaban kungiyoyin manoma na yankin kwanni malam adamu abdu ya shaida daman a cikin zantawarmu a can birnin na kwanni to gaskiya shekara ga ta bana alhamdulillah bisa ga harkar noma gaskiya sai dai godiya amma insha allahu muna fatan allah shi maimaka mana haya dogga shekara saboda shekara ga ta bana gaskiya an samu albarkar noma lallai mun samu ruwa kuma masu albarka kuma an samu albarkar noma da an samu abinci an samu haci an samu dawa gaskiya alhamdulillah to fatan da muka da allah ya sa mu ci wannan abincin lahiya wato bana ba ku samu irin matsalolin da ake samu na kwari ko kuma irin tsuntsayen nan da ke zuwa sai maku banna ba a nan nijar to gaskiya wajen tsuntsaye ba mu samu wannan matsala ba wajen kwari abin da zan ce matsalar da ta same mu ta wani bangare majala matsalar tsutsa wadda ake cima murzanan nan to ita kan ita ta same mu ga hacin nan na harin gaskiya ta lalata mana su amma waɗanda ka bi musu abin da kai karshe su kan lahiya lau sun kai amma an sa magani ne aka yi maganin ta koko ya aka yi koko dai haka kawai Allah ya kawo karshen ta to Allah kawo karshen ta ba zancen magani ba dan ba abu gama magani ba amma dai Allah ka karshen ta da yake komi lokaci gare shi wanda an ci ma karshen ta bakin hacin na harin waɗanda ko da sun kai Allah ya sa babu ta eh, insha Allah to uh, bana an samu ambaliyar ruwa a wasu wurare misali wasu bangarori na Najeriya uh, ya bata amfanin gona da sauransu nan Nijar kun samu irin wannan matsala gaskiya mu nan ba mu samu matsala ta ambaliyar ruwa ba nan kamu ruwa waɗanda aka muna daidai abincin mu Allah sa kuma Allah sa ya kai lahiya. To jama'a yau ma dai a nan shirin zai dakata saboda kurewar lokaci a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da Nasiru Yakubu birnin Yaro da kuma Haruna Mamman Bako da ya yi hidimar sada ne da shugaban ƙungiyoyin manoma na yankin Kwanni. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To gaida Mustapha yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakon farko ya fito ne daga Umar Baban Yaya Sabon Gida ya ce, Assalam biyoye Hausa, ku ba mu dama mu kira ga 'yan siyasar ƙasarmu. mu. da cewa ya kamata dai su sani idan ana gadon mulki to komin daren dadewa dole a sauka don haka muke fatan ya kamata a rinka yi wa talaka adalci a lokacin da ake mulkarsa da fatan waɗanda muka yi domin su za su gyara sai saƙo na biye ya fito daga adamu abubakar umar ya ce salam ya hausa a yau ku ba mu dama tir gami da allah wadai da kisan ma'aikaciyar ba da agaji ta red cross Hauwa Liman a jihar Borno. Da fatan Allah ya ji kanta ya kuma kawo mana ƙarshen ayyukan ƙungiyar Boko Haram baki ɗaya. Amin sun amin. Salam sashin Hausa na muryar Amurka. Kaddamar da aikin gina wani katafaren kamfanin yin siminti na haɗin gwiwa tsakanin kamfanin Dangote da kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar da za a gina cikin gundumar Keta da ke jihar Tawa. Tabbas wani abin ci gaba ne mai kyau sako daga asama'u tabbashar kansila sojan najeriya dirin daji jihar kebbi sai sakon rulwani sa'idu gayar ya ce salam ya hausa hakika bidiyon da jaridar daily nigeria ta wallafa a shafukan sada zumunta na intanet wanda ke nuna yadda gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ke karɓar na goro a wajen 'yan kwangila abin takaici ne da allah wadai daga ƙarshe muna fatan kwamitin da aka ɗora wa alhakin binciken wannan badakalar za su gudanar da aikinsu cikin adalci ba tare da jin tsoro ko ganin girman wanda ake binciken a kansa ba. To masu saurare mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma a takaice. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kisan wata mata ma'aikaciyar agaji wadda 'yan kungiyar Boko Haram suka kama a farkon wannan shekarar. Ma'aikatar yada labarai ce ta bayyana haka jiya Litinin, inda ta ce ana an kashe Hauwa Muhammad Liman, ma'aikaciya a wani asibiti da ke samun tallafi daga kungiyar Red Cross. ana ci gaba da gudanar da binciken abin da ya faru da ɗan jaridan nan na amurka jamal khashoggi ta fannoni da dama da suka hada da kammala bin diddigi da jami'an kasar turkiya ke yi a karo a ofishin jakadancin saudi arabia da ke santambul ɗaruruwan mutane farar hula sun gudu daga mahallansu bayan da fada ya kacame a jihar Yai River da ke kusan da ke Sudan ta kudu a tsakanin ƙungiyoyi biyu da ba sa ga maciji da juna. Dubu-dubatan mutane ne suka yi ƙaura daga yankin na yi, a sanadiyar wannan rigimar da ta kaure tsakanin 'yan ƙungiyar Spilo da ƙungiyar NSF a ranar Juma'a. wanda ya yi sanadiyar mutane suka rasa gidajensu. Amurka ta, ta matsa ma Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ci gaba da ƙaƙaba ma Koriya ta Arewa takunkumi biyo bayan yarjejeniyar da uh, koriyoyin biyu suka cimma na samar da hanya ɗaya da kuma layin dogo a tsakanin ƙasashen biyu. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi yusuf aliyu harande wanda ya karanto mana labaran duniya da julie lethal creation wacce ta hada mana sautin kuma ta bada umarni da injini mana wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan hana wasu fitattun 'yan najeriya fita kasashen waje saboda zargin su da ake da aikata almundahana sai allah ya kai mu